Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukuncin tsoffin 'yan majalisar tarayya nan na PDP 37 da suka yi sauyin sheƙa zuwa babbar jam'iyyar adawa ta APC su aje kujerunsu su bar majalisar. Wannan ya biyo bayan shigar da ƙarar da uwar jam'iyyar PDP ta yi akan matakin da 'yan majalisar suka ɗauka na canja sheƙa. Awalu Abdu Gwalabe dan kwamitin zattaswa ne na PDP. Mu muna duba wani shashe na kundin tsarin mulki da ya ci ah idan dai babu rikici a jam'iyya kotu ta tabbatar da cewa babu wata jam'iyya da ta sani in ba wannan jam'iyya ba wadda a lokacin shi ba manga ke shugabanci wanda yanzu ahmed mu'az yake shugabanci to idan har kotu da inec za su ce ba su shaida wata jam'iya ba sai wannan to ashe ku dan majalisa idan ya bar jam'iya ya ce ya koma ta to ya zama wajibi a kunnen tsarin mulki ya sauka kan kujerarsa to dalilin da ya sa muka tafi kotu kenan domin neman wannan yancin namu. Sai dai shugaban sashen bincike da nazari na jam'iyyar APC mai adawa, Dr. Garba Abadi, ya ce za su ɗaukaka ƙara. A dimokuraɗiyance suka je sun ce wannan in kotu ne ta bayar mu ma za mu ɗaukaka ƙara za mu kuma sake ɗaukaka ƙara har sai mun ga abin da hausawa suke kira ya tura wa buzu naɗi kafin a yi kamar wannan an shayi a baya wannan karon bai tare kulle ake so a mana amma mu kuma mun yarda akan cewa kotunan ƙasar nan kotuna ne waɗanda za su yi za su yi adalci kuma za mu ɗaukaka ƙara ina duk inda za a kai ƙara za mu da alamu dai wannan dambarwar za ta ja tsawon watanni in ba a manta ba akwai 'yan majalisar dattawa goma sha ɗaya na pdp da suka koma apc waɗanda ake tafka takaddamar za su bar majalisar ne ko ko a'a madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya